وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو بيو قوتا بيو وتا صفر hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin dai a amalul kulubi shafi 387 eh, matashiya an da za mu tashi firu kamalul kalbi asirin cikan zuciya mana sirri wanda zuciya take kammala ta dalilinsa wani sirri ne na kafarar kasarar da zuciya take cika ta dalilin wannan asararu ɗin kullum mutum na bukata a ce zuciyarsa cikakkiya ce za ka tuno kalbon salim wanda babu wanda zai shiga aljanna sai ma'abocin kalbon salim ya za a yi mutum ya samar da kalbon salim to akwai asararu wanda in aka bi waɗannan asararu ɗin aka samu zuciya ta kasance salima yau malayan fa'umalin wala banunun illa man atallahu da kalbin salimin kamar dai yadda kuka sani idan zuciya ta wanku ba zunubi to za ka samu son Allah a zuciyar za ka samu son addinin Allah za ka samu son wuraren addinin Allah amma daga zarar zuciyarka akwai munamuna akwai ƙayya akwai yaudara akwai kin amana akwai munafunci ko da ƙaramin yaro ne ba sai lalle babban mutum ba da babba da ƙaramin zunubi duk ɗaya ne to inda dai yaro makaryaci ne maciyin amana munafuki mai tsegumi to za ka tada nan matsiyaci malam bai san gudun bautan Allah ko shiga inda ake bautan Allah yanzu nan zai lankwashe saboda zuciyarsa ba ta son abin da ake faɗi ka bari kila in karatu ne ba sau, ka rabu da shi da ce shiga masallaci ka zauna za ka ci fur a wurin wa'ancan fur a wurin wa'annan fur a wurin wa'annan in babu kowa kowa na yin abin da yake yi to sai ya je ya jangwale ne sai ya zama shekanin wani a ciki ije wani wani kaza kaza kaza ni ai kaza kaza kaza ni kaza kaza ko da misali ina shehu ko wajen tilawa ka samu irin wayannan ka ce wani abu karatun za ga kwata maza zai daga ɗakin na jin amin daga ɗakin na jin kuna duwaye ana amin na ce to su shi za a tashi ba amin din tsakani da Allah ne ba amin jin a tashi ne ba manya ba sun fara gwada min ba idan suna so a tashi lokaci ya sai in an je ƙarshe in ana ɓangaren mata sai su faki idon sai ji ajiye amin su rigala amin mun gane amin ba ya ban fara duwaye ba ba za ta fi ba ya to shi kenan da an tunatar min lokacin tashi yi an gaji sai haba wani na cewa dan Allah a kara min littafi na dan Allah a kara min littafi na wallahi sau za a taimaka min ko na yi kai ko kalma ɗaya ku bani wani kana cewa ne tsakani da Allah ka cire maganan wasa wannan tsabar ƙin Allah ne a zuciya saboda muddin kana ƙarya ka gani dai inda kai ƙarya ka wani wuri can ka ce kai ƙaryar to sai an ga alamar ta tare da kai munafuncin ka ka ɗauki magana a nan ka kai ta can ka ɗauko magana ka ka ka ebi magana ka kai wa uwarka ka ebi magana uwarka ka kai wa wannan ka ebi ne. to sai ka same shi ba dili matar duk da ta kasance makaryaciya algunguma munafuka to za ka ga ba ka tsoron wurin addinin Allah kwata-kwata ko za a zo yanzu kana gani kaga dai yanzu ga yayin da ke ko kana ganin za ga sun fara shigowa daga baya ana zuwa daga baya ana ta sai an kinta su an kusa tashi duk karatun da za a yanzu kamar irin wannan magana zan mai mai ta ba ta mai mai wanda ko aka fara da shi yanzu wannan ana gaya maka ne ciwonka in ka ga dama ka sha magani in ka ga dama ka bari amma muna gaya maka sai ya zama tsaya a gare ka daga inda ana cikin karatu ka ji ka kare da ya kallon kwashe tabbas kana da matsala a zuciyarka kai munafiki ne kana munafunci a tsakanin jama'a tun kana dan karami da ma wannan nake maka magana ba ni ina nan na kallon idan su zaka iske in kace ai group akwai ta tilawa da ga ne ya koma ana cikin tilawa da ga munafikin ciki na jabbala wannan ahira ko ina cikin wannan group group ikoma koma to kwandama masu zuwa wasu zuwa nan ko zuwa ba ta yi ko bai san komai ba kwata karatun ƙura'anin da suka je suka yi kamar suna nadama an ɓata musu lokaci muna labarin wasu cewar wani na cewa wansa ya cuce shi da bai kai shi boko bai je haddace ƙura'ani yanzu sai dai zuwa musabaka bai da hanyar samun kuɗi ta musabaka wanshi ya cuce shi don ba ta ba mun haife zan su wato kaman to Allah ya gani muna faɗi ne kasu zama haka ba mun faɗi ne muna musu dariya ba sai to ga sunan a tare da ku ku faɗi nan gaba in za a dinga magana ka ce gawa ne na gawan kenan halinta kenan ba za mu wani koyewa ba gawa ne bai kauna addini za ka samu yaro ra'anan zuwa boko ranar sana'a duk littafin an yi sai aka laye boko duk littafin an yi sai an ga ba wata ce ranar da babu boko da ga ce makarta ce ko sai ya zo za shi tsari daga tsari ya tafi gida daga wani ne ya tafi ƙarshen sa tafi gida makon ta shi saboda zuciya kan muguwa ce habisa habisa ba ta asar addini to kai kokari ka wanke zuciya in kuma ka bari ka mutu a haka to ko za ka yi nadama har ka mutu Allah ya karɓi ranka a haka za ka yi nadama kuma ran nan za ka gane ana gaya maka gaskiya ko ba gaskiya ake gaya maka ba za ka fahimta ran nan hmm? shi ne wannan karatun yanzu ta wanke zuciya a ce maka ya wanke wanke a ce alhaji ga kashi a riga kai akwai wani abu sama da wannan da za a yi ma ai ko da mutum ka gan shi da buta yana wanki yana jiƙa ma riga sai ka ji haushi amma tun farko ce wannan wai dai za ka faɗi da usulobi haraji wannan miya ne ce eh, sai ka bashi miya ne kai ko ka gano kashi ne kuda ne ke bi mulki amma ba ka ce masa ga kashi a ka alaji wannan miya ne inda zai murge shi da sai alaji ya kamata an wanke shi kaɗan matsa shi da yanzu kun matsa ma shi Garuwa, a matsayin niyya ce amma ba a matsayin kashin tun da an kace masa ga kashi ba kai ladabi ba da abun da za a gaya masa sama da haka in yi wuce wannan karatun ya za a yi sai da muna da farka mu je mu samu mu daure ka kai ta zama a daki ka ce a nan ka sha a nan kai kashi a nan mu kwashe ha Allah ya sa mu mutu ran da muka mutu aka koka ka je kai abin da zaka amma ba ga wani da mu ba mu muna bakin ci ga ta ga dan wani muna bakin ta ta ga yar wacce in ana gwada misali da yin iska dinga kawo da irinta in ana nuna masu kin Allah a dinga buga misali da ita ce a ah, kwanda mu daure ka mu ajiye ka mu ciyar da kai kana karimi yanzu ma Allah zai ba mu abin da za mu ciyar da kai amma abun akwai tashin hankali yanzu tsakanin magariban nan da ishe ba ga shehu a zaune kusan in ce in yara yaren yan uwana a banza ba a biya ba a kome ga abokan tilawa an tattaro su badalan ku zauna ku yi tilawa ku tafi yawon banza yana na gida yana na ina ne in an yi sa'a yana nan tare da abokai yana nan tare da kaza in surutu ne ko za ka ce furut an zo amfani ka ai kaza kaza kaza ai kaza kaza kuma na banza mata ba sa ƙaunar masallaci sai dai tara inda za a yi gulma kana cin masallaci suna kawo uzurori daban-daban in ma za a je sai dai a yi Mumbatu, kai ba kai karatun ba in karatun kake hankalinka kwance kana karatu ka nuna ban ba kana karatu kan duba ban ga wance ba to ya zai karatu ya nike dole ne za ka yi da ɓacin rai muna cewa mun fara ne daga tarkaton yaran mutane to fa dole nan gaba za mu dinga ko gida dole ne a nemi yau wance za ta yi gadin gida gobe wance za ta yi gadin gida dole mu tarkato mu zo masallacin nan tunda in ba haka ba ba tare muke ba mu muna zaune muna ta wannan karatu wasu na amfana da shi kuma karatu na baka yin sa kai kadai in don kai kaɗai kai nazari ka gane karatun kaso da wa za ka zauna dole ka zauna da masu irinsa har nan ne za ku haifi masu irinsa al'amura al'amura suna ta tafiya muna ta saki abubuwa suna tafiya haka to dai sirrin kammalan zuciya yadda za a gyara zuciyar hatta zamo kalbun salim mai shiga aljanna ko wanda Allah ya ba mata yake tara bauta kada aslaha man zakkaha zakkaha a samu zuciya zakiya ita ce wanda mai ita zai rabauta hmm? ai babin gaba ɗaya littafin wani da alaƙa da jina tun da amalul kulubi ne dole kowanne zai ta zaka da an taɓi kowanne amma wani bai wadata daga da wani za ta zama gyararra an samu wani abu na hanyoyin kamar a ce ne kaga ai shi wancan abun da ka ce a sababu al ya li mahabbatillah ba ya jero su ba ga kaza ga kaza ga kaza sai ka kamar abu guda ɗaya ne amma ga abin da ke karfafawa ga abin da ke karfafawa ga abin da zai sawa mutum zuciyarsa ta zamo tana kaunar Allah irin yadda yake kaunar kuɗi yanzu ba abu misali irin wannan duk wanda ka yi hira da shi in dai ba ya san ka ba kace yanzu ne zai fi mana abun ce ba abun da zai fi mana samu kuɗi kawai mai maganin abubuwa ya yadda kuɗi suna da amfani amma bai san addini na da amfani ba saboda malam shanu aka haifa kwace shanu ne suka haifi shanu edo shi yayin haka su makansu yayan haka duk abin da kake nuna musu yadda ka san dai ka dinka shadda ka kawo fa ko muktar nan dinka shadda sai mutum ko ga shaddon akwai mai tsada to amma kai sai ka dinka shanun ka shadda to shi ne karatun nan da muke zuba mutane kusan a galabiya shanu ne ake masa irin wannan karatun in an yi karatun ya tashi ba ka ga tasirinsa ka ebi zinari yanzu in ka samu ainihin me yake da suna sanka a kewayen ka zuba masa daloli sai zai ka ce barayi ba za su bari ba ba ta san ake ba ka ebo daloli ka zazzage inda sanka zai dinga kwana me sa. Hannu ya wa idana ne igala ya matashin kai da buhun dala a nan ba zuwa karatu ce ba komai wanda zo kamin bitan karatu in ji ka duba fa yanzu an turo suna kan suna zazzaune suna nan yadda kafan aljaru ai wannan kullum ne sai ka zagaya a kullum ne sai an kewaye masallacin nan mun san inda muke da na kafa mun san inda muke da kaza wani lokacin an zo karton din in aka zo wata gaba sai aka ga an ki wucewa maimakon wace a'a muna da abin da muke tsotsa a nan a tsotsa shi tukuna ko ba daɗi a tsotsa shi haka za a ci gaba Allah ya mu wallahi Allah zai taimake mu Allah gani mu in ma ba a yabon nan ba mu kwana akai ai me mu kwana akai mu mutu akai dole ne kullum sai ka bi iyalanka ko da ban iya yi ba amma bari tattarauna ko da sai dai na gara a biyu babu na gara a biyu babu ni ban zo ba su ba su zo ba a'a sai yanzu ke sai bari eh? to in ce ba a biyu babu yanzu a'a Allah ba za a biyu babu ba sai kun zo sai wuce in ko na gada dan dama dama da dan sauran lokaci to na balbala abin da zan balbala ya daidai gwargwado na sauran duk yayin da zai ɗaga hannunsa ya Allah ka gani iyali na son ki mu zo mu zauna ga iyalai daga uwa duniya suna zaune suna ta tambaya suna rike da littafi suna tsuguni suna jira a yi karatu ni kuwa sun ki zuwa ya'ya na sun ki Allah ka yi maganin su na zan faɗi wannan kam ba mai shiga tsakanin wanda saboda na so ne tsira mun Allah fa an karɓa yanzu abin da ya rage ta bangaren iyali ne to iyali na gaya maku ko kuka ki Allah ka gan su kafin yadda za ka yi da su gobe kiyama ka shiga tsakanina da su na yi bara'a ba ka yadda a yi sake saboda wannan ba ka ce ne in yi to na yi ɗana yaƙi ya zama munafuki na yi na yi da shi yaƙi Allah ga shi nan na kawo shi kara gare ka ka shirya ta min da shi in abin ya ka faskara ka zame min shida sai na nemo ka kullum sai na nemo ka to na mutu fa to saboda haka nan haka nan masu taya ka in ya zama kullum sai ka ce mutum tashi sai ka ce mutum tashi gobe kenan an baka nan ba zai yi ba kullum sai ka kira rijista ina wane ina wane ina wane kada ku yi zaton wannan abun da na fara ko zan rage sai dai abu da ya faru ni roƙon Allah nake a kaina, Allah ka bani tunawa da su ɗaya bayan ɗaya sai ina ko za ku lo mutum buna la ta amma ta rere baka ba to mu shiga ku Allah subhanahu ja'ala li kulli udwin min a'dha'il insani kamalan Allah ta'ala ya ja'ala kamalan kenan ya fanya kamala li kulli udwin ga kowanne gaba min a'dha'il insani yana da kamala yana yin aikinsa in ka ga bai yi aiki ba wani abu ya same shi in ka ga bai yi aiki ba wani abu same shi ka zo da kila sabuwar mota ta ki aiki ta mutu aiwa ne ta tashi putun ta samu kaza akwai matsala tare da ita ka ga da ke zakulo su ka gan su suna cikin sana abun kawo ce kai nan wurin ya iya tuga li kulle udwin min a'dha'il insani in ka ga bai yi aiki ba an samu matsala in ka ga mutum ya zo karatu ya kasa zama akwai matsala shaitani ne mai sabon Allah ne a ɓoye duk kirkinsa a sarari mugu ne akwai abin da yake a ɓoye daga shi sai Allah ke yansu illam ya in bai samu a gare shi ba illam afwan Allah eh, subhanahu ja'ala kamalan ku li kulli udwin min a'dha'il insani illam ya hasul lahu fa huwa fi kalati idan wannan kamalan ba ta samu ba zai kasance cikin tangal-tangal in dai wannan kamalan ba a same ta ba to kuwa zai kasance cikin tangal-tangal fi kalatin wa tirabi cikin rashin kwanciyar hankali kama a ce maka ne ga mota ba fetur ko ga injin ku ba mai ba ko an ta da shi ƙarshen ta ƙona shi to haka mutum yana da kamala in bai samu wannan kamalan ba zai samu matsala ba zai yi aiki yadda ake nema ba sai dai yi aiki a wuyace wanzu ajin zai samu damuwa shi kalaƙo da istirabu in zai aji duk abu ɗaya ne bi sababi faqadi kamalihi saboda ya rasa kamalarsa allazi ja'ala lahu misalan wanda Allah ya sanya masa misali kama allazi ja'ala lahu wanda ya sanya masa wato kamalar da ya sanya masa kawai nan misalan ga misali kamalul aini bil abasari cikan ido da gani ne idan haka ce ga ido ba a gani ka Allah shai tun da mai kwayar idon ba ita take gani ba ku abun ganin na ciki aka ce ga ido kwala-kwala ga fari da bakin amma baya gani idan ya samu matsala wa kamalul uzuni bisam'i kammalan ji a kunne ji in yi zama ga kunne faka-faka gara ne amma mutum bai ji ya mutu abin gini mutum ya zama mai na kafashe wa kamalun lisani kammalan harshe bin nutuki da magana ne idan mutum ga leɓa ga haƙori ga harshe amma baya iya magana wannan ya na kafa fa'ida udimat hadhihi al-a'dha al-qawi quwa idan wa'annan gababuwa suka rasa karfi karfin aiki wanda gaba na farko ido gaba na biyu kunne gaba na uku harshe tsayawa aka kai hatta hannu hatta kafa tana da kamala idan wannan gababuwa suka rafa Ana bai audi mata haɗu hil'a a zaɓu gulƙuwa. Ɗan waɗannan gababawa suka rasa karfi da za yi aikin. Allah ya biya Kamaluhu wanda kammalansu da suna haƙar lal Adamu. Ya samu raɗaɗi da bakin ciki. Ɗan idon ya mutu ɗin gurin gun? Ɗan kuma matsala ya isa mu? Za ka iya ido kaman abu ne mai sauƙi. Amma ba ha a ciki. sai nan da kai ka gano ciwon ido matsala ne wannan kafa ya na kafa bi haka bi fawati zalika daidai da kukutan wannan kamalan in cikakken rashi cikakken bakin ciki idan na kafa sai rage dan abu ne kaɗan zai zaga abun yana aiki amma akwai na kafa duka ina za a kalbo kalbo za a to tun da dai kammalan ido kenan kammalan kunne ji kammalan harshe magana me kammalan zuciya ba a faɗi waje ala kamalul kalbi an sanya kamalal waje ala kamalal kalbi wa na'imuhu wa sururuhu wa ladzatuhu wa ibtihajuhu fi ma'rifatihi subhanahu وإرادته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه والأنس به Daga duk wanda aka yi shimfiɗan nan da shi zai gani Allah ya sanya kammalan zuciya da ni'imtuwan ainihin eh, zuciya eh, eh, ni'iman fa da murnansa da daɗinsa da walwalansa shi ne ittihad fi ma'arifatihi subhanahu yana nan cikin sanin Allah kaga nan duk wanda bai san Allah ba yana da matsala a mace yake kuma bai san ya mutu ba a mace yake gawa ce sai yasa su ne wanda mai talimi yake cewa kafin masu su kabari suna cikin kabari saboda mutum na da rai a duniya yana da zuciya yana tafiya bai san Allah ba zuciyarsa gawa ce a cikin rami jikin jangan jikin shine kabari inda kun gane za ku ce muna da yawa kun haka ne muna da yawa gawawaki yadda fata kun gane zan maimaita karton saboda mahimmancinsa kawai ko mai ike da suna waja'ala kamal alqalbi wa na'imahu wa sururahu wa ladzatahu wa ibtihajahu fi ma'rifatihi subhanahu yana nan wajen sanin Allah tabaraka wa ta'ala eh ma'rifatihi sannan bayan sanin Allah iradatillahi nufan Allah ya zama gaba ɗaya ka tara komai kana neman Allah yarda da kai ne a duniya duk abin da zaka nemi yarda sa yanzu mai irin wannan zuciya ya yi kuɗi zai rube shi ba ku ce min komai ba sai din ba ku gane ba duk wanda ya samu wannan ya fi ƙarfin kuɗi ya fi ƙarfin ka shi da kuɗi ko ka ƙaurafa shi da kuɗi ya wuce ka burge shi da mukami ya fi karfin ka rure shi da mukami ya fi karfin ka tsorata shi da wani abun ba da tsoro to idan ba kai kaza ba za ka gani ke ina zuwan gani na yi imani Allah zai nuna min abin da ya fi alheri na a gare ni ni ban da afara annabi na ya faɗa min duk abin da ya same ni alheri ne in na ci nasara a kanka za a bani lada in ka ci nasara a kaina a kai ne aljanna gaba ɗaya mafi da haka mu je da ni da kai ban baka haƙuri ba wata rana da zan baka haƙuri yin karyo in yi ka baka shirya ba ka nemi ma mai binka irin wannan zuciyar ta buɗe take baka iya masa wayo domin menene kammala fa sanin Allah me yake cewa Allah ya sanya kammala zuciyar sa sanin Allah daga nan sai nufan Allah mutum na hanya hanya Allah ka tare ki sai ka san kai man ka talo kanka matalo mato wa mahabbatihi sansa sa kaga nan haruna sai wannan ya zama wancan bayan ma gutsure ne daga nan bari to bi ai mahabba ita kadai ce cikin abubuwa da yawa ga ma'arifa ga irada ga mahabba akan take sannan a baya can mun yi ina ba ma wal ina bata ilaihi da komawa zuwa gare shi mutum zai zama duk inda yake ya karkata aniyarsa Allah kawai ike neman yardarsa wal ikibali alaihi da durfafan Allah gadan gadan hmm. aina daban-daban ne wani ya fi wani ƙarfi wani abu in ba manta ba ina ba mai aka ta wajen abu uku ne akwai kwazowa ciki goyi mai hmm? duk wannan muka yi shi a wannan littafi ya fasara mana iman na ina ba ekiri ne ko a ekiri bakan da ya ce wannan wani dan wuri muka samu tarihin sa dan mu mun ke shi duka ba ekiri wani ba ekiri ba magana ekiri ta bakan da ya ce wal inabata wal iqbali alaihi sannan wa shauqu ilaihi in ba ku manta ba yanzu a cikin mun gama shauku ne kuma shi da shauku amma muktasar an gama shauku ka dubi yadda shauku yake ga Allah abin nan kaga an tara abubuwa ne da yawa shi zai mai da zuciyar rayayya ilaihi wal bihi da kawar da damuwa da Allah da zarar mutum duk an da yake an cewa unsu billahi duk inda ka fito ka zo masallaci zaka ji hankalinka ya kwanta to makiyin Allah ba sai hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya fita masallaci kun san mun shi tsiya amma za mu iya gyara su yanzu hankalinsa bai kwanciya ina shiga ɗakin Allah to hankalinsa ya fata tashi shi ko wancan duk inda ke baka gani yanzu haka akwai wanda ya sallan magariba a wani wuri amma saboda yana harin sai ya shafi amalul qulubun na, sai da guji yake bar ganin gabansa duk inda yake shi sai ya zo wurin amalul qulub wani an taro a angonsu an takura masa an ce zai musu sallah sai ya gano za musu sallah ne bakwai da rabi ko ne ana gama ya da gudu taho to ka duba ana zuwa kai ko lafiya ka kafta ba aikin fari ba na baki an ɗauki nauyin ciyar da kai an ɗauki nauyin sha da kai amma kai ba ka san asiri hmm? ana zuwa ba a zai ba lallan kwashewa da zarar aka fara maganan Allah da kafan ana yayyafa masa wani bala'i ne kuma bala'in ya sami shi zunubi makamacin wannan abun ne wasyauqo ilayhi wal qasu bihi da kawada damuwa a gare shi zaka kwana da bala'i da zafi da menene amma kana zuwa wurin sallah zaka je karatun fa zaka je komai ya washe har ma kana tun tankaka to ai zafi ma da yi da fushi da nayi ma duk abun bai kai haka ba a yanzu abun ya warware ko ba ka samu haka za ka kwana da damuwa ba damuwan ciwo ne ba damuwan wata masifa ce amma kana shiga masallaci na hankalin ka za ga abin ya kawo to in ka fara kai martaban haka da alama zuciyar ka na wankewa shi ko ni bakin cikin sai shiga masallacin to in ba haka ba a sai maka ka zo karatu ka samu gindin barandar nan ka zauna akwai marar lafiya ba da marar lafiya ake ba kawai abin da fitar da shi dole ta fitar da shi wal unsu bihi da samun nitsuwa da Allah unsu damuwa ka ta kauka ji kaman an wanke ta so amma za ka samu unsu da tashi daga karatu ina man ku baya nan ku shi ne yake cewa akwai wata rana da aka yi magana munafunci yana daga cikin mutum munafunci yana da munafanci ana fara zuwa bautan Allah to za ji mutum zai ji ainihin kaman an cire masa allura yake malam ni da yau na ne wallahi ana tashi daga karatu na yana ji wani daɗi na wace na yi ne munafuki ne ne wani ba zai ce a ce a ah, ni ba munafuki ne ba wallahi ba ne ke zo ya game shi ba wuri kai musifa ka tafi na mutane duka kai munafukin ne ba ka san munafukin ne ba kai kai mugu ne kuma ma baka san kai mugu ne ba muskilar ka yanzu ta fita kowa girma dole sai dai a karantar da kai ka gane kai mugu ne Allah ba shi daga nan ka gano a san yadda za a gyara ka saboda kana wasu shauqu ne wal ursu bihi fa idza adima idan zuciya ta rasa wayannan abubuwa guda nawa ah, kuma da ko ba sauri muke ba ma'arifatu fi fi da hausa za a yi koko ma'arifatu kalmomin da suna da lodi na biyu iradatuhi uku hudu biyar shida bakwai idan ka rasa bakwai din nan kowanne guda ɗaya zaman kansa yake in ma baka gane ba yanzu to ɗauke su ka je ka nemi malamin da zaka zauna yi maka bayani amma kan ka je ka tambayi wanda bai sani ba don za ka jefa shi cikin matsatsi ya ce bai sani ba to kai shi ko malamin ka ne yi je ya fassara maka da ka, tun da shi ma bai tsaya yi karatun ba dole ka nemi wanda isa ne fa adimal qalbu in zuciya ta rasa bakwai din nan zalika kana ashaddu azaban wa tiraban zai kasance cikin mafi tsananin wuyatuwa mafi tsananin tashin hankali kishin nitsuwa min al'aini sama da rike daga idon da Allah ke faƙadatin noral batira idon ya rafa gani ba tana shiga wahala ba to zuciya in ta rasa bakwai din nan ta shiga azaba sama da makahun azaba da yake ke da rashin gani eh, kun gane zuciya gaba ne ido gaba ne kunne gaba ne harshe gaba ne idan harshe ya rasa kayan magana ya shiga bala'i to haka zuciya in ta rasa wancan abun ta fi shiga wahala daga ido ya rasa gani wa min al-lisani daga harshe allazi faqada al kalami da ya rafa ainihin karfin magana wa zauki da dandane kasan akan yi wani ciwo mutum ya sha ruwa ya je na ɗaki go kaji duk abin da kafa a baki ya yi wani taɓal kaga kenan akwai wani abu a harshen wanda in aka rasa shi mutum zai shiga wahala wala sabila lahu ila tumaninati duk wanda ya manta wa'ancan guda bakwai sun ba shi da hanyar nutsuwa a duniya hmm? eh a ko bakwai din nan dole ne sai dai ba za su yi ɗari bisa ɗari ba ba iya samun sa ɗari bisa ɗari amma ya kamata mutum yana da wasu makin a ciki kaman a ce maka darasi ne mai subject ba kowanne su babba ne a ciki mai karfi ne zan dole sai ka ce hudu ka rasa na tsaya ta yaya da kai da wanda bai yi ba amma da za ka samu rabi a can eh, sittin a can wane ne a nan ka zama kammalalle samun su ɗari bisa ɗari wannan sai dai annabawa saboda abba filin gafa a yi ta fafutuka wanda ifi cika shi ne wanda ifi kammala aiki ne ga a alajiya mu in kona gane zai mu gyale wa'annan masu wanda suka tawar kiya wala sabila lahu ila nafi ba shi da hanyar samun nutsuwa a duniya ta ina bi wajahin min wujuhi tajiba da kowace fiska daga cikin fiskokin rayuwa mutum zai rayu cikin matsatsi zai rayu ma'aikatan zankan malandankan wa nawalna min wa asbabiha wa min al ma nala walau nala ma nala ko da ya samu duk abun da ya samu na duniya ga gida ga abun hawa ga mata ga riguna ga kuɗi a aje ga dabbobi ga menene wallahi na cikin masifa in ya rasa wayancan rayuwarsa a duniya zai rayu ma'aikatan tankan rayuwa ta matsatsi baka taba ganin mutum na da kuɗi ba ya kwana bai bacci ba saboda bakin ciki shi ya fi yawa wani yanzu in yazo misalin gaban manya-manyan nan wani in ya sa ya same ka kana bacci an mamaki ce kai ba abin da ke damun ka ne kai bacci haka irin abokin nan naka na jika wanda zai zai tura kofa shi ga inda kake in yi da kai kana ke ce o wana kana ce to ni wallahi kwana na kaza ce dan sai dai in ɗagen gida saboda masifar duniya in ku kana da yanke wallahi kalin ka kwance yake duk musibar da ta taso ka da rana ka zo kai wannan karatun nan ka koma kwance ka za kai kai bacci abinda Allah ya ga dama shi rai, yi abinda bai ga dama baya yiwa zuciyarka tana cike da san Allah tana cike da sanin Allah tana cike da abin da cika da shi da wayan abubuwa guda bakwai amma idan mutum bai da wayannan bai da nisuwa walau nala ma nala duniya ku yi wa karatun nan nazari da kyau ma bota hankali wa biya da hanyoyin samun duniya duniya tana yi ta maka duk inda ka taba gata nan kawai ka zunguro nan ta zubo ka zunguro nan ta zubo ta zunguro nan ta zubo daga nan ba baka taba baka shiga hauka in babu Allah illa bi an kuna Allah sai da Allah ta'ala ya kasance masa wahadahu huwa mahabubuhu ta zan koma da rafin baya ku tunda shi wancan darasi dama ai kowane darasi so ake ka iya shi darussan nan yadda ka san tubal tubala blok ko nawa ne zaka zo a ɗakko blok a kawo kwababbiyar kafa a kawo kafa ko na zamani yashi da matsayansa ruwa da matsayansa siminti da matsayansa ainihin bulok da matsayansa ka zo za ka gini rodi da matsayansa katako da matsayansa wane da matsayansa duka kowane in an zo gudansa karshe da ka ɗauko kafa ana gini za a kai kan katako komai ya tsaya dole kawo katako zuwa ana cikin katako za a yi sai ga magana kankan za a zuba dole a samu rodi dole a samu kaza duk an tara to haka za ka kasance kowanne matsala ka iya ta da kyau in aka zo tara sai ga kana da bukatan kaza kana da bukatan kaza to wannan sai Allah ya taimake ka kana tsakiyar mutane ko masu haka. Ina za ga wani ya gina gini sai ya yi nisa. abokin ka wancan ya gina ginin sa ya kai kaza wancan yana da na kafa ginin sa ya tsage ka kai ko sai ka duba sai kai kada ni ma na ginin ya tsage irin na wani. wani bai da fandisho kaza ga abun da ya samu wani ya yi sake ya irin wani aure ga matsalar da ya shiga ciki ga irin ƴaƴan sa da shiga ciki wani wurin sa ya je ya jangulo wa kansa kaza ga abun da kana ta kallo cikin yan uwanka shi yana kuka kai kana kuka in yana kukan na kafa kaza kai kuma kana kukan na kafa kaza idan kuka haɗa ku dinga ta da juna amma ka zauna da abin da yake dan shi gaba ɗaya bai nufin Allah a rayuwar shi gaba ɗaya bai ta tunanin da kafa sa na dabba ne kawai a yi abinci shi Allah ba shi daga nan ya masa rigafawa Allah ba shi daga nan a ba shi tsaba kuɗi ta aljihu ita abin da yake so shi ne sa, to Allah ya haɗa ka da rayuwa ko dinginka Allah ya baka irin wa'annan dangi ka shiga uku dangi ana iya sake su kana iya samun abokai da za a samu abokai shi kenan sai ku group ɗin ku duk wanda ya shigo cikin ku dafa shi ya zama idan ku ku toshe kunnen ku daga duk abin da zai taso a duniya talauce kun shirya masa menene kun tanada masa kawai kun tara ku ina ma a ce gida ya zama haka mata na taimakawa uba na wa miji na taimakawa ga a sun fara kawo karfi taimakawa suke ga uba can ya tsofa akan haka shi din yana ba ku taimako ya kai ma taimako ba da kuɗi ba yanzu da shawara kawai ke ba ku taimako a kan gini zai tafi wa zai iya fasa irin wannan ginin shaidan sa ya shirya shaidan da baki da an takura masa inda duk shigo ta saka yake samu duk ta inda ya kullo kwada yake samu to za ga lamuran kuna miƙewa mala'iku na sauka kuna samun adadi daga Allah irin wa'annan ne ko rikici aka taso za a same su take Allah zai kawo musu mala'iku tunda Allah na zubo mala'ikun da za su taya mutane aiki amma sai irin halin ku haka yake in kuna Allah ne Allah zai bari tun da in kuna faɗa wanda ke faɗa da ku da Allah ke faɗa don ina cewa irin waɗannan duk wanda ya ja da su Allah na ba shi notice ɗin faɗa man adali waliya faqad azantahu bil harbi duk wanda yace zai faɗa da wali na kwara ɗaya yaya u wannan ya taho yace zai fasa gungun waliyan Allah aiko kafin ya fafa Allah zai fafa shi ko ya ba wa'annan waliyan dama su kafa da kansu ɗayan biyu don haka nan illa bi an yakuna Allah wahdahu huwa mahabubuhu wa ilahuhu shine abun yi wa wa ma'buduhu shine abun bautansa wa gayatu matsalubihi shine karshen abun da yake nama duk inda aka je aka dawo shi dai ya samu ya kai ga Allah kawai yadda Allah yake nema ainihin kallon Allah yake nema in yana aiki bai damu da kallon mutane ba Allah ya ga wannan aikin ya gane tun da menene albasiru ne shi al'alimu ne shi ya alamu ka'ina sal'ayuni wa ma tafsir sadu duk abun da kake din nan na eh, abun ɗinka fafutuka da kake kakka faɗi kai shuru ina gani in shi ka kai wata martaba ko iftilai ya same ka aka tona domin bawan Allah a ga aikinsa iftilai ne a gare shi yana da wannan daga cikin mafito a ce aiki mutane su don su zai jinin sa kila mai yawan in gini ne gini ya fi fitowa fili a yau Ya yi masallaci ya kare ba su wanda ya masallacin ba in an gan shi ya kawo kuɗi dinga cewa wani bawan Allah ne ke ba da wannan kuɗin ha shi ba bawan Allah ne ba ya ce ga yadda yake so kai wani babawan Allah ya turo ya ce yi kaza wani ma babawan Allah ya turo ya aka yi kaza a ƙarshe sai a ce maka babu wani maganan babawan Allah shi ke wannan abu da kuduki da dukiyarsa to idan aka gano kana kirga wannan daga cikin musifa don ba haka kake so ba ya zama karamar ka ta bayyana kana son ai ta ɓoye ta ai ta ɓoye ta gobe kiyama a ganta wa gayatu matsalubihi shi Allah shi ne gayan neman shi wa an yakuna huwa wahdahu musta'anuhu ya zama Allah kaɗai shi ne mai taimaka masa shi ke kai taimake shi ala ta hasili zalika kan samar da wannan buri na shi fa haqiqatul amri ya zama haƙiƙanin lamarinsa dai in an dunkule bayan wannan dogon shatale-tale yadda ake so rayuwarsa ta kasance annahu la tumani na talahu ne ta haƙƙoƙi da iyaka na abudu wa iyaka na sai sai ka ce mai an koma ikfi to ai mai ikfi ne ya faɗi wannan maganar ma lamarinsa nitsuwarsa ba ta taɓa samuwa la ta babu nitsuwa ga bawan Allah bidone tahatiki ba tare da ya tabbatar da iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ba bai da nisuwa duniyar nan wannan magana tana cikin madar a roho ne shi kenan ina ina a ce ko sai nuna mana wurin don kuma bai nuna wurin ba gobe da safe ba layi ka kwana aka yi ka gano wurin a cikin roho baya ma nan ku kaga yau laifi biyu ga baya nan ga kuma aiki an kuma yana lungwa yana ji uhu na'am wannan kenan na'am eh jika bi duk ina ciki duk suna ciki duk wannan maganganun an tara ta ai mai littafi ne ya yi mai wancan littafi shi wannan rubutu shi ya tara shi a can a can ya tara shi ne a wani babban littafin sa saliki na shi ne aka gutsutsure aka gutsutsure aka yi menene kafin isir takarib daga takarib aka fake rage wasu abubuwa aka buɗe wasu abubuwa aka fitar da isir to wannan ma nashi ne wannan a ruhu ne shi ma ruhu nashi ne maganganun fashi na shiga juna in dai ana maganar zuciya ka samu wannan bawon Allah ya shi kenan to jama ko da muqaddima za mu yi yake cewa a azamu na'imi dunya wa a azamu lazzatul akhirah wancan menene ma kan zafi kaduwa kamalun a ah. sirru yawwa sirru kamalin kalbi ai ba sai ka sai je ka duba bayan ya kamata wannan ya zauna da ka to amma wannan a azamu na'imin duniya mafi girman ni'iman duniya ko tambaya aka ce menene fi girman ni'ima me wacce ni'ima ce ta fi girma a duniya a yanzu ba don wannan karatun ba mutum zai ce kuɗi <laughs> kuɗi ce wallahi son kaje gabala ta kai gabala ba shi ne ba amma ma ja take yan islamiyya ya kamata ku nuna mu yara ku ku bayan ta ba an san za ku ba su gaya ba kuna da usulubin ku shiga ta nan ku shiga ta nan ku gano ta nan ku zo me yafi girman ni ira duniya kaza ka ce kaza ne ka juya shi ta nan ka yi bayanin sa ta nan tun da wannan littafi ba zai dauko ba za ka dauke shi ka karanta musu shi ba amma dai da yadda za a yi ka koya musu har ta kai wata rana a yi kacinta kacinta menene wacce ni'ima ce a duniya ta fi girma a ce wane ne wa a'azamu lazzatul akhirati lazzatul akhira da na mafi girman ni'imar lahira wato fiyayye a nan duniya fiyayye a lahira shine wanda wannan darasin yake dauke da shi me fi komai a duniyan nan sannan me yafi komai a lahirar can kaga ko du'a ka roƙe shi wannan du'a'i a duniya ka nemi abin da ya fi daɗi a wannan duniya kada ka ɗauka makekin gida da katifu da abinci a kicin da wane ne shine daɗin duniya ina a azamu imil akhirati wa lazzatiha an nazaru ila a jalla wa ala jalla jalaluhu mafi girman ni'imar lahira mafi girman daɗin lahira kallon fiskar Allah sai fi girma yau za ka ga mutum a ainihin ya tsaya ya kalle kwallo ko abincin isha bai ce ba sai don aka ce shugaban kafa zai zo an shirya zai gaisa da kai amma an kaje dauri an gobe zai zo daga yau za a je daga dare na za a je don mutum ya samu takarda ya samu kujeran da zai gaisa da shi kawai ko ba zai ba shi komai ba me ya zaton ka kallon Allah aka ce tun da yamma shugaban kasa zai zo to ka duba tun da yamma eh? da yamma zai zo ku tun asubahin kafin lokacin ake zaune kawai fa ba ma baka kai mata ban ka gaisa da shi ba kallon shi kawai za ka yi irin wannan ya kamata mutum idan ga wanda ije tun da ba zan ce ka je can ba na irin da yi min ka je su jaka amma in ka ka ga yadda aka haɗu ake kokowa za a gan shi shugaban ƙasa na najeriya katar ba shugaban afirka ba don da akwai shugaban duniya na Najeriya kasar to me ya zafan ka kallon shugaban duniya da sama da sama da sama da sama shugaban kursi shugaban al'arshi eh shugaban komai da komai shi kuma yaya kallon fa malam za a yi nadama a lahira za a yi nadama sai mutum ya je ta a lokacin za ka ga karatun nan dalla dalla ka ce lokacin za ka ce kai na cuci kaina tsakani da Allah na kai kaina ni ba malami ba na ɗauki kaina malami ban san addini ba na ɗauki kaina mai addini tukuna ba a magana mata jahilai wannan za ta yi mu ba mu sani ba dama amma wanda ke ɗaukan shi ya yi karatun kuma zan ba haka ba da dama sai ta fi a gare shi saboda haka nan mafi girman ni'imar lahira mafi girman daɗin lahira kallon fiskar Allah ta baraka wa ta'ala Allah ka samu da gaske kana da ikon samu da gaske kai ka shiryatar da sahabban manzon Allah mu ma ka taimake mu ka shiryatar da mu mu samu haɗuwa da su gobe kiyama wa sama'u kalamihi sai kuma sauraron maganansa shi ke bi daga kallo sai saurare Allah zai yi magana ka ji magana daɗi gare ta kai ban da wani zai magana da kai ni gaba yi ma a ce kai ma har ka cancanci ka tsallake kai cika wa'incan abubuwa ka samu wa'incan abubuwa ka samu abun da ka samu ka mutu aka wata rana zai ka ji Allah ya kira ka wani wani abubakar wani ko ka tsaya ta kai wanda wani abubakar a cikin kira mai irin sunana Wani ne Allah ya magana da ni mala'ikun da ke tare da kai duk in kana zaune a lahira kana tare da escort ɗinka Allah ya fasu ga suna tare da kai duk inda ba ka ba ka biyan su albashi sai ce da kai ake kila yadda kake son sai ya ce maka ranka yi daɗe da kai ake ikon Allah da ni ake ce da kai ake labbaika Allah fafa da kansa ka tuna kaza ka tuna kaza na tuna Allah ko a faɗi mai daɗi ko a faɗi abin da zai maka ta hanyar da ka ga kaman yi wa da kai ta san ba kai kaza ba ba kai kaza ta Allah ban yi ba ba kai yafe ba ne ba ce na yafe ma ai ta na kawo kana zai magana da din da magana da namiji zai magana da mace Allah laisa ka mislihi kaga yanzu ni ba zan iya magana da ku duka nan ba idan kuka tsaya tsaye eh, nan kuka ce sai kun yi hannu da ni gudu zan yi haba na shiga daki ai da kofa na zan shiga tun da ni in gurin ne jama'a suka ce za su hannu a kashe ni za ku yi to amma ban da Allah Allah lai saka mai television duk abin da kake tunani zatin Allah ya faɓa haka saboda kanan za a je maganarsa banda nan fa wal qurbu minhu haka zuwa kusa da shi ai kowa wanda yake son sa yana so a ce ya je kusa to za a kusance shi kama sabata fi sahihi fi hadisi ar-ru'ya a hadisin kallon Allah fa wallahi ma a abahum shay'an ahabba ilaihim minan nazar ilaihi haza قول من قول صلى الله Ya ce kun san Allah to wallahi ma a atahun shay'an bai ba wa yan aljanna wani abu ba nan abun da zai fasa tsara tsaga maka hankali annabi he da ran ce wallahi subhanallah ya rasulullah ma a ata ahalul jannati shay'an ahabba ilaihim من النظر إليه إذن كاللانسا كاللانسا يأتي دكا قومي هي كذا تفكتين أعظم لذات الآخرة أعظم نعيم الدنيا وأعظم لذات الآخرة تو باب وندك الجنة دا إن كان كاللون الله الجنة دا ganinsa صفي maganansa sai kusantarsa وفي حديث آخر innahu idza tajalla lahum idan Allah ya bayyana gare su Allah zai bayyana kuma za su iya ɗaukan ganin sa tunda an musu halitta irin wata halitta wanda za su iya ganin Allah su jure ganin Allah jalla lahum wa ra'awhu nasu ma hum fihi minan na'im sukan manta duk abin da suke cikin sa na ni'ima ka duba na duniya da wanta mai cewa shugaban kasa zai zo da yamma tun da asuba aka fara kamori karshen ta ko abinci ba sa magana cin abinci wanda ya samu cancanta zuwa nan bai neman abinci shi ganin shugaban kasan ya yi shi wafin nisa'i eh, wa masnad imam ahmad min hadisi ammar ibn yasir radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك yadda sai yanzu da za a biya ce ya shi ka taɓa roƙon Allah wannan na sun ba yau ka fara karanta hadisin ba ka ko taɓa roƙon Allah wannan ko sai ko ana roƙon jama'a kuna cikin jami'i muna kaza na amin ba ana mutum na amin ɗin ma ba su mai jefaɗi faɗi ba a kan me yake ammanawa la ya dari to annabi yakan ce ya Allah ina roƙonka ya Allah lazzatan nazar ila wajhika daɗin kallon fiskarka kuma ina roƙonka wa shauƙa ila liqa'ika da tsokin ganin saduwa da kai ka bani son saduwa da kai don wali ne ke son saduwa da Allah maƙiyin Allah bai son saduwa da Allah yahuda da suka ce suna san Allah ka ce to kai fatan mutuwa har suka ce a'a saboda ba su da gaskiya wa fi kitab sunna li abdullahi ibn al-imam ahmad marfu'an hadisin da yazo da shi kan ka annan nasa yawmal qiyamati kai ka ce mutane ranar alkiyama lam yasma'ul qur'ana ba su ji qur'ani ba min ar-rahman Allah zai karanta abin da ke cikin ƙur'ani ran nan za ka ji daɗin alƙur'ani ka idan mutum bai shiga aljanna ba ya asara iyaka asara ya zo duniya a banza ya tafi a wufi faiza ka mai min rahman idan suka ji alkur'ani daga mai rahama saka annahum lam yasma'u qabla zalika kamar ba taɓa jansa ba idan Allah ya ɗauko fatiha ya karanta ko ya karanto inda zai karanta duka zai karanta ko ɓangare zai karanta amma za a ji ƙur'ani daga Allah kaga masu cewa baya magana magana sa kalamun nafsi magana banza fa idan arafa hada idan mutum ya san wannan فأعظم الأسباب ta تحصل هذه اللذة mafi girman hanyoyin da ake samun wannan daɗin don da kulle shay'in sabab wa atbi'i sababa huwa a'zamu lazzatid dunya aka shigo nan kaga an gama rabin darasin go an shiga daya bangaren to don haka mafi girman daɗin lahira shi ne mafi girman ni'iman duniya kamar can ne da yake eh, tsallake siratsi ya danganta da tsallake siratsin duniya idan ka haye siratsin duniya ko za ka yi na lahira idan ba ka yi siratsin duniya ba ba ka tsallake na lahira kamar yadda duk mai bautan Allah yana tare da ƙalubale daga dangi kalubale daga anguwa kalubale daga kasan kalubale ga na jama'a akwai abin tokarawa maimakon ka samu mai tokara maka sai dai ka samu mai tare ka to har ka miƙe a duniya to za ka yi miƙe a lahira in kuma ya zama a duniya za ka miƙe ka zame za ka miƙe ka zame to a lahira idan ka zame shi kenan wuta ka shiga kana zamewa cikin wuta ka shiga saboda kana ko fita sai illa ma sha Allah in ma ka fita an ɗauko ka daga ciki an sha wahala kai isa mutane idan misalin mutum ya dawo daga anguwa ya tara an gama sallar isha sai zauna ya dinga rusa kuka yanzu ina zan samu isha masallaci kaza ana suna jinkirin sallah yau mota ije ta ya tara su ma sun gama sallah ya dawo ya kama kuka mu don don rasa jami'i ko damuwa ma kai idan mutum ya rasa jami'i shi an gama sallah an gama sallah kawai ya koma gefe alwa katar katar katar je kan bar sallah sa ko in samu wani banza idan farke mai jami'i banza a banza jami'i ya wuce kun gama rasawa da haka nan me yake da suna تحصل هذه اللذة فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة ما في جرمان هنيوين دكي سامد دولنا جنداتي huwa a'azamu lazzati dunya ala al-itlaqi sai dai me yafi girman lazzatin duniya wurin mutane kuɗi ne da kaya da mata laisa kazalika wa huwa lazzatu ma'rifatihi shine daɗin saninsa an sake koma wancan kenan sai wancan bakwai din go ba shi ne na farko ba wannan don sanin Allah na da daɗi amma sai ka fara jin daɗin sanin don duk wanda ya fara jin daɗin wannan karatu irin wannan karatu da muke to bala'i ba su da karatu bai yi ta lokacin corona muka yi bakin ciki ka inda za ka fa kanka ba ka san ganin ma wanda abin nan wani in yi zuwa ne ka kana zaune akwai da dama mutane suka tsaye da daidai su fashe da kuka to na fi wannan da irin wannan ban san gaisuwa a lokacin ka fito ka zauna an raba ka da jama'anka ko ka zauna ka yi karatun kai kaɗai ka gaba daɗi ka duk sai dai ka fashe da kuka saboda an raba ka da mafi daɗin duniya ko ya kuka ji a lokacin satin mu goma sha muna zaune haka kawai wahiya lazzatu ma'rifati shine dadin sanin Allah subhanahu kadan muna a ko yanzu akwai wani ina nan ba da lafiya jikinsa ta kai karshe yanzu haka wannan jin karshen sai na sai na kwance amma saboda wannan kafin ce ba zai je asibiti ba sai ran halal bai zuwa asibiti na ce wani ka tafi asibiti ce na bakin cikin in tafi wani wuri ana karatun nan wani kuma na yi na don ga lafiya kuma duk ciwon mai haɗari ne dukkan irin hadari na ciwo da kasan yana cikin wannan hadarin da amma yana nan zai ce da dan dama dama ba zan je ba sai ran alamin ka zan na je ran alamin a ba ni in ma abin da zauna alamin da ma na dawo don menene yana jin daɗin abu ko jiya kafa zama yi ya zauna ya kifi ya sake zama kifi shine ya fita baranda ya fanta yana jin karatun din haka to wani ka tafi azuri ta yaran alamis shi ne lazzatul ma'arifa daɗin karatun ne bai shiga gaba ya sa shi je kirga shi daga cikin azaba amma wani na kirka balla sana ce maka irin wannan karatu na tauhidi lazzatu ma'rifatillahi subhanahu wa lazzatu mahabbatihi an faɗi an ibi uku biyu kai a bakwai din can ko fa inna zalika to me zamanin ka da ba a haɗa su duka mutum ya san su wa huwa ladzatu dunya wannan shine dadin duniya me ifi dadi a duniya ba irin sanin Allah da son Allah da ko mai dadi huwa ladzatu dunya wa na'imuha ala ali wa nisbatu ladzatuha in an kwatanta dadin duniyan nan alfaniya ilaihi izuwa ga daɗin lahiran kan ka tafalatin fi baharin ya rubuta talafatin amma na tafalatin ne ka tafalatin fi baharin kaman ka tofa yawo ne a teku ba teku ba wannan rafin nan namu yanzu ba da ruwa a ciki ba ka je gobe kai kaki ka tofa za ka gani ina yawon ka zai kai ko gane shi za a gane shi an samu muntuna ya mata to ba shi ba teku in an kwatanta daɗin duniya da na lahira to wannan daɗi na duniya kamar tofi ka tofa ya wuni a cikin teku fil bahari fa inna ruha wal qalba domin ruhi rai kenan da zuciya dan daban-daban suke wal badana da jiki innama khuliqa lidhalika an halicce su ne saboda wannan fa'atsa yabo mafi duniya mafi daɗin abun da ke cikin duniya ma'arifatuhu subhanahu ba wai ka ce Allah ɗaya ne Allah ne halitta Allah ne ke ina da sauran ma'arifatuhu subhanahu wa mahabbatahu da fanshi wa aladdu ma janna mafi daɗin abun da ke cikin gidan aljanna ru'yatuhu ganin Allah ga a duniya sanin fa sanin shi ya fi daɗi a lahira fa ganin fa da kusantar faku a kafin na koyo ne jin magana shi da kusantar sa amma mafi daɗi a duniya sanin sa da san shi a takaice na fi janna ru'yatuhu wa mushahadatuhu da ganin sa fa mahabbatuhu wa ma'rifatuhu san shi da saninsa ƙurratul uyun shi ne farin ciki a duniya mutum ya so Allah ya san Allah waladdatul arwa daɗin rayuka su kuma a can lahira wa ba ta dulkulobi wa na'imud duniya wasu sururiha min alladdatil qati'a daɗi ne mai yankewa yi wannan zuza ne mai shi a rasa an dalika tataqallabul alama zan ɗan koma baya wannan wancan dai shine ma'arifatul qurratu uyun amma lazzatul arwah wa bahjatul qulub da duniya wa na'imud duniya duk tara wa sururuha min al-ladzatil qati'a na daga cikin daɗi mai yankewa ai kafin gobe ko ta tafi da daɗi wanda ba yankewa an zalika ta takallabu alaman kana nan wata rana jin daɗi sai koma azaba sai ga mutum kila ba irin motar da bai taba saye ba amma yau ya takalmi ya gagare shi mai akwai ko da su an bani labari shi sai kai ina cewa ce sai ko rabu da duniyar nan duniya dukiyar ita ko ruwa ne rafi ne kan zo ya wuce ka gani na babu da ban mallaka ba na mallaki karaban mota na mallaki babban mota na mallaki ta ba yau gashi takalmi na min wahala takalmi na min wahala ga duniya take to ka ko karabu da ita ma kawai alaman wa azaban wa yabqa fahibuha mai duniya sai waye gari fil ta danki rayuwa ta matsafi falaita alhayata tayyiba rayuwa mai daɗi fa bai kasance ba illa billahi rayuwa mai daɗi ba babu ta ita ne dai rayuwa da Allah wa kana ba'dul muhibbina wani daga cikin wanda ya kai martaban mai son Allah ba'adul mahibbina yace tamurru bihi Ya kan samu wasu lokutan in yana bautan Allah fa kulu idan bauta ta yi daɗi yace in kana ahlul jannati fi na'imi in yan aljanna na cikin ni'ima mithlu hadha irin yadda nake jin nan innahum lafi aishin tayyibin shi bauta Allah ce sai bauta Allah la'alla ko da ƙarya ne wata yarinya karatu ya karta ta ce malam a lahira ma akwai layi sai za ku tuna sai ce akwai layi ma'ana layin karatu ita ko a lahira tana cewa ce a ce a samu layi dai mu zo daga inda za mu zo da littattafan mu mu yi karatu mu yi karatu mu yi karatu a ce lokaci ya yi a tashi a tashi a tashi to kyan ta ya ce a haɗa haɗa sallah a ga mala ibrahim ya zo zai kira sallah sai mala ibrahim da sauran da daɗin ba mu gama shi a ce a ni ma na zo shan daɗi na. ta shi kenan daɗi ba irin a yanka shi baka samu shi duka gaba ɗaya ba ke lahira akwai layi eh, fi ya mata ma yi lankufu Wata wa a ayyano in dai har kina jin daɗin layi to za ku haɗa miki layi a lahira shi zo da tsarin littattafan ki shaji har mace ta kai martaba haka kai kuma naka in ba fa ba ba fa son ko kallon masallaci kaga kuyi ba zai muna cikin ba mafi yankin ba amma kuma a cikin wa'anda da aka samu baiwa Allah mai tunanin haka innahu la fi aishin tayyibin wa kana ghayruhu yaqulu wani wannan bawan Allah yakan ce law ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma hana fihi lajalatuna alaihi bisuyufi inda abun a ce maka ƴaƴan sarakuna yayan masu mulki ƴaƴan shugabanni da gwamnoni da waɗannan manyan mutane sun san daɗin da ake ci a masallaci Allah da sun kwace masallatan kazan suna da wayan da in karatu ne su je su yi karatu suna da hanyoyin da za su je su yi karatu sama da naka kuma ruwan fanyi to sai dai da Allah ya sa shi addini fadlullahi ne yu'tihi man yake amma inda sun san haka tabbas malan da ba a bar mu mu rike masallatai ba to ni da sun kwace baka ga da sarakunan farko halifofi suka san daɗin kiran sallah ba kwace shi suka yi a zamanin halifofi aliyu da shi ke kiran sallah da kansa duk wannan tawanka duk wannan mai ne yake a ah, kusa ni zan kira sallah kuma kira sallah ya limanci da asusubahi zai tashi su mutane na kwance shi zai tashi kiran sallah farkon na ya hau bin bai ya hau hasumiya ya kira sallah kasan ana ma kashe shi masu kashe shi da suka karanta suka karanta aka yi plan din da za ka yi ce ba inda za a sami shi da sauƙi-sauƙi sai dai ya hau wurin kiran sallar nan in zai kwaya ran gama da shi matsayacin kwai ya iya kwanta a gindin hasumiya sai da ya hau ya jama kiran Sallar zai ya sai gashi a tsaye da takobi ya kulabta aliyu nan ya mutu to saboda haka nan inda 'ya'yan masu mulki ‘ya'yan manyan attajiran nan sun san daɗin da muke ce da an yi rikici a masallatai su za su rike masallatan mu ma ba mu san daɗin ba lau ya wa abana ulmulo ma na hannu fihi lajalatuna alaihi bisayo wa idza kana sahibul mahabbatil batila idan mai son banza ma allati hiya azabun ma'ana soyayyen duniya idan mai soyayyen duniya yakan haukace a kan wanda yake so har a yi faɗa har kai an yi kashe-kashe a kai azabul alal kalbi almuhibbu ya kulu fi halihi na a fake larabcin wai za kana sahibul mahabbatil batila alati hiya azabu don zai soyayya na duniya ya azaba ce ala kalbin muhibbi ya kula yana cewa fi halihi waman nasu illa na zawul hawa fala khaira fi man la yuhibbu wa ya'shiqu wani ne soyayya ne da wacce yake soyayya da ita ya hauka ce ke cewa ai babu mutum a duniya sai masu soyayya duk wanda bai da soyayya ya tabe ba mai jin daɗin duniya sai mai yin soyayya zawal hawa fala khaira babu daɗin rayuwa fi man la yuhibbu wanda bai da mai soyayya wa ya ashiku azaba yake ci a duniya bayan shi ke shi ne cikin azaban shi ke cikin wahala sai na ga wanda ke son Allah ai shi na ji ka wannan wa yaqulu al-akhar uffin lid-dunya mata lam yakun صاحب الدنيا محب أو حبيب تشو در الدنيا متى ما لم يكن صاحب الدنيا مد متمن دنيا بيد محب أو حبيب ويقول الآخر ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق باب الهير الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد mufradun gairu cikin, na khairan to wanda yake tare da Allah ya yake ji yana kwatanta mana mai soyayya ta duniya ma yana ɗaukan rayuwa sai soyayya duk wata rayuwa ba ta soyayya ba ba ta to me ya tsammanin ka wanda ya ɗanɗana son Allah wa ya ƙulul akhar uskun ila sakanin talabdu bi wa nahi bazamanu wa anta munfaridu uskun ila fakanan kai kana wani gidan kai ma tanazzu bi hubbi da zaka gida din soyayya da mutanen gidan wa nahi bazamanu zamani ya kwashe lokaci duka wa anta munfaridu wa yaqulu al wani na cewa shi kuma ainihin تشكيل محبون الصبابة ليتني تحملت ما يتقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قلبي محب ولا بعدي إذا تشكيل المحبون ما سوية كنا فوكا الصبابة سوية ليتني تحملت ما يتقون ina ma na iya jure abun da suke neman kariya da gare shi min bainihim wahadi ina ma soyayya su duka a bani ita fakanar li kalbi lazzatul hubbi zuciyata na jin daɗin soyayya kulliha falam ha qalbi muhibbun wala ba'di wani mai soyayya bai taba samun irin na ba to nan yana duba ta banza ta haukata mutum mai yi zaton ka ta gaskiya فكيف بالمحبة التي هي حياة القلب ها يا ذاك قطنت سويا وند إتتي وانهوشيا يعني سم الله وجذاء الأرواح أبنت رايك وليس للقلب لذة أي باب ذاتي أزوشيا ولا نعيم ولا فلاهما ولا حياة إلا بها سيدة ونصر wa idza faqadaha alqalbu in zuciya ta rasa son Allah kana alamuhu a'azam ai raɗaɗin zuciyan ya fi girma min alamil aini daga raɗaɗin ido idza faqadat nuraha maganan da ya taso wal udhuna raɗaɗin kunne idza faqadat sam'aha wal anfa hanci idza faqadat sam'ahu آه، إذا فقد آه، آه، والعنف إذا فقد شمه كده إذا فقد سمعه واللسان يجي أتي شمه هنا يا كما وش الجواب الكافي واللسان هرسي إذا فقد نطقه kun dubo shi ko yawwa wannan kamar da wancan ya duba kuma ku je ku duba tun da dai kaga anfu shanmu yake yi shanmu hune ta aljawabul kafi tun da asalin ai da kai kana rabawa kana zo da jawabul kafi wani lokaci wannan kana an mamaye ta wallitanu idan faqada nutqahu bal fasadul qalbi lalacewan zuciya idan khaliya min mahabbati fatirihi in ya rasa son mahaliccinsa wa bari'ihi wanda ya kirkire shi wa ilahihi haqqi a azamu shi ya fi girma min fasadil yadi daga lalacin hannu ba gani yanzu mara hannu idan hannu ya samu matsala mara haka yake bin su ya raga jeji in yana son ya jesa da wani da hannun sai ya kama hannun ya tsora maka. kuma shi kenan ya zai tsora akwai baƙin ciki to amma rasa son Allah zuciya su wannan muni min fasadil badani idza khaliya minhu ruh wa hadha al-amru la yusaddiqu bihi wannan abu ba wanda zai ganshi a aikace illa man fihi hayatun sai wanda yake da rayuwar zuciya wa ma li jirhin bi mayyitin ilam ai babu radadi ga rauni idan mutum ya riga ya mutu mai matakkiyar zuciya duk wannan maganar da ake na so bai san shi ba zuciyar ta mutu wal maqasudu abunda ake nufi anan eh, inna a'zama lazzati dunya zai fitar da babi mafi girman daɗin duniya hiya sababul muwassil ila azami lazzatin fil akhirati shine hanya mai kai mutum zuwa ga mafi girman daɗin lahira mafi girman daɗin duniya ainihin wanda shine mai kai mutum ga mafi girman daɗin lahira mafi girman daɗin duniya mai sanin Allah da son Allah da sauransu mafi girman daɗin lahira ganin Allah da jin maganan shi da kusanta gare shi to me zai kai mutum ga ganin Allah da jin daɗin maganan Allah da kusantan Allah sanin Allah da son Allah to ina ga tun da yake haka ne sai mu wace haka mun wa ba bakulli yanzu abun da zai taimake mu wa lazzatar duniya anwa daɗin duniya nau'i nau'i ne kuma sai Allah ya kai mu amma sai a samu a yi bitan wancan shi kenan sai mu ɗora shi a haka tunda ba zai ƙare yanzu ba alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وبينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين